إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون Assalamu alaikum jama'a barkamu da waraka barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokacin da wannan shine karanka na farko zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna labarai hantsi to da Allah yi kokari ka dana mana subscribe sannan ka dana mana alamar kararrawa domin bada da hakan da mu samu damar sanar da ku sabbin labaran mu da zarar mun dora su a wayewar garin yau da muka samu labarin cewa wani matashi ya yi yunkurin kashe wani limamin masallaci wadda a cikin sallah ta iri wadda ake gudanarwa inda ya zo kirikiri a gaban al'umma ba tare da jin tsoron Allah ko kuma tsoron al'umma ba inda ya zara wata tafkekiyar wuka domin ya cakawa malami sai dai kuma abin mamaki ya faru a lokacin da ya bugawa wannan malamin hukar sai hukar ta ki ci malamin inda hukar ta lokashe inda kudran ilahiya ko kuma kudran Allah ta bayyana a zahiri to jama'a dai har yanzu da ya mutumin yana hannun hukuma inda dai har yanzu ba a san me manufar haka ba ko kuma wa ya sa shi ko kuma me yasa yayi haka inda ya gudanar a gaba al'umma ba tare da tsoron kowa ko kuma shayin kowa ba sai dai abinda da za mu ce Allah rufe asiri Allah ya kiyaye mu irin wannan abun yana cikin dai yana nuna Karshen duniya ko kuma yana cikin alamun karshen duniya yadda za a bi har mutum cikin masallaci ko kuma cikin al'umma ko kuma cikin jama'a ba tare da tsoron gwamnati ko kuma tsoron wani abin da zai iya biyo ba a ce za a kashe mutum ko musamman a ce malamin addini ba abin da za mu iya cewa sai dai mu roƙi Allah Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mana addinin mu sannan kuma Allah ya rufe asiri masu wannan aikin kuma Allah ya shirye su in ba mu shirwa ba kuma Allah ya tona musu asiri to jama'a da aka dai muna so da kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin fa da hakan na mu zamu zamar sai da ku sabbin labarai mu da zarar mun dora su musamman irin wannan abubuwa da suke faruwa musamman a kasashen mu na Afirka inda wannan dai abun da yana cewa ya faru na karsan Senegal to sai da mu san me yasa wannan matashi yayi haka ba Gani dai ba a saba kashe malamai ba duk da yake tun a zamanin sahabbai ma a koma sahabbin da kashe su a cikin sallah ko to ko me zafi haka don ba mu ra'ayinku ko kuma faɗin ra'ayinku za ku iya zuwa ƙarƙashin su kamar section na wannan video inda za ku rubuta mana ra'ayinku sannan kuma kada ku manta ku dinga taya al'ummar musulmi da musulmai na faɗin duniya duk da addu'a domin Allah ya kare mana shugabanni mu saboda idan aka rasa malamai a cikin al'umma to al'umma lalacewa ya ce sannan kuma za a rasa tarbiyya saboda su ruhin al'umma malamai su ne ruhin al'umma don haka jama'a ya kamata mu dinga kiyayewa kuma mu dinga kula kuma mu dinga kare mu da shugabannin mu ga irin waɗannan muggayen mutane saboda da hakan ne suke so su lalata mana al'umma duk al'ummar da aka ce ta waye gari tana kashe malamanta tana kashe shugabanninta to ba abin da ya soka a wannan al'umma sai fitina da bala'i inda kuma kowa sai yayi da na sani saboda sai an taru waje daya sannan za a iya kare al'umma ko kuma a kare rayuka ko kuma a kare shugabanni da haka ne muka kawo ƙarshen wannan labari